السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ بيان لابن القيم عليه رحمة الله yake kawowa a bisa harshen masu yi masa togaciya akan bayanin da yake yi koye a baya dangane da cutar tsananin bege ko tsananin soyayya da take wuce iyaka da wasu suka fada cikinta kuma karshe ba ta kai su ga abin da yake alkhairi ba to suka ce a'a ai ya kamata a ce ibn qayyim ka kawo wasu bayanai waɗanda suke nuna cewa ba duka soyayya ba ce in ta tsanani take zama halaka akwai waɗanda sun yi so kuma sannan nasu bai kai su ga saban Allah ba bai kai su ga zaluntar wanda bai kamata a zalunce shi ba da su zalunci kowa ba kuma an samu wannan cikin manyan malamai manyan magabata wanda wannan yake nuna cewa ba duka tsananin soyayya ne yake laifi ba to wannan shine abinda ibn al-qayyim anan ya ba su dama su koro duka hujjojinsu kafin shi ya zo ya musu bayani kace waɗannan karatuka da zamu yi da wannan da muka yi da wanda muka fara a baya da wanda za mu yi nan gaba ma insha Allah duk cikin bayanansu ne wato an ba su fili su yi bayani su baje kolin hujjojinsu su kawo dalilansu su kura dakarsu sannan shi kuma ya biyo baya ya yi nashi bayanin sai mu saurare shi nan gaba sauraka dukkan karatun da ake yi a nan wasu ne suke fashin baki akan abin da ibn qayyim ya faɗa suke ganin kuma akwai wani abin da ya kamata ya faɗe shi ya rufe wani abin da bai bayyana ba suke ƙoƙarin su bayyana don haka wannan karatu ba ba ra'ayin ibn al-qayyim bane ra'ayin waɗanda suke hamayya da ra'ayin sa ne ya kamata a fahimci wannan dan kada a ce ibn al-qayyim yana ce kaza ce kaza shi tukunna bai fara nashi ba sauraka yanzu yana nashi ne watakila mu muna dan shigo da namu bayanin dan mu kara fito da manufarsu inda kuma yake da wani abin da zamu kara bayani tun kafin a zo a kan nashi muna kara namu bayanin suka ce wa haza umar ibn aziz. suka zo ba da labarin umar dan abdulaziz umar dan abdulaziz kamar yadda aka sani ɗaya daga cikin khalifofi ne da daular banu umayya wanda kuma ake yaba masa matuƙa da gaske ake kwatanta shugabancinsa da shugabancin na umar ɗan khattab kakansa saboda haka har ma wasu ke masa lakabi da cewa shine khamisul khulafa'ir rashidin duk da cewa khamisul khulafa'ir rashidin shine al-hasan ibn ali ibn abi talib to amma dai bayanan duk waɗanda suka ba da labarinsa sun nuna cewa ya tabbatar da adalci a zamaninsa kuma mutum ne wanda yake malami kamar yadda aka san dai a tsarin shugabanci a da can ba a shugabantarwa da musulmi wanda ba malami ba sai wanda yake malami ya san addini Wahala Umar بن عبد العزيز عشقه لج... Fatsima, Binta abdulmalik Ibn Marwan. imra'atihi mashhur suka ce ga Umar dan Abdul Aziz sananin soyayya da ya nuna wa kuyangar matarsa Fatima yar Abdul Malik dan Marwan wato Fatima bintu Abdul Malik ibn Marwan wannan mata take ga Umar dan Abdul Aziz tana da wata kuyanga su suka ce Umar dan Abdul Aziz ya nuna ma wannan kuyanga tsananin su kuma sun ce wannan labarin nashi shahararre ne to ya labarin yake suka ce wa kanar jariyatan bari'atar jamal ku yanga ce mai tsalelan kyau wa kana ma'ujaban biha tana matukar tana birge shi wa kana yatlubuha min imra'atihi wa yahrisu ala an tahabaha lahu ba yana ta neman matarsa ta bashi ita kyauta amma matarsa ta dage ba za ta shi ba kaga ai zai wahala matarka ta baka ku yangarta mai tsalailan kyau ai ba zai yi ba to suka ce ya kasance yana ta neman matarsa yana ta kwaɗayin ta ba shi ita kyauta fata a ba amma ta ƙi ƙasa-ƙasa ta ƙi walamta ta zalin jari ya tufi nafsi umara amma wannan kuyangar ba ta gushe ba a cikin zuciyar umar Ɗan abdulaziz falamma stukhlifa yayin da aka nada shi khalifa wato ya kamu da santa tun ma bai zama khalifa ba yayin da ya zama khalifa amarat Fatsimatu bil jariya to sai matarsa fatima canza ra'ayi sai a zo da wannan kuyanga fa uslihat a zo a yi mata kwalliya a gyara ta wa kanat masalan fi husniha wa jamaliha ta kasance ana buga misali da kyanta wato labarinta ya shiga ko'ina saboda kyan da take da shi sai ta ce a zo a yi mata kwalliya sun madakalat ala umar sannan sai ita matar umar ɗin fatima bintu abdulmalik ibn marwan sai ta shiga ga shi umar ɗan abdulaziz وقالت ستتي يا أمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة ya أمير muminin ya sarki muminai. kana wato kuyanga ta wanci tana matukar burge ka kana santa wata altaniha fa abaitu alayka ka nemi in baka ita in bar maka ita amma naki wal ana qad tabat nafsi laka biha yanzu wato zuciyata ta kwanta akan in baka ita kyauta yanzu za samu kwanciyar hankali da zan iya baka ita kyauta falamma qalat lahu zalika istabana al farahu fi wajhihi tana faɗa masa haka sai aka ga alamar farin ciki a fuskarsa wa kala sai ce ajjili biha alayya gaggawar kawo min ita falamma adkhalatha alayhi zada biha ajaban ana kawo mishi ita ga an mata kwalliya ta ƙara kyau fiye da yadda da yake ganin ta butsur butsur cikin kayan bauta sai kuma ta ƙara birge shi wa kala laha da ita alqi siyabaki cire tufafinki fa fa'alat sai ta sun makala laha ala risliki sai ce to ki dan dakata akhbirini liman kunti ba ni labarin ke da a hannun wakiki kafin ki zo hannun matata da matarsa yar khalifa ce abdulmalik dan marwan abdulmalik dan marwan shine khalifa kafin umar dan abdulaziz ya zama halifa ɗaya daga cikin manyan khalifofin banu ubayya da aka yi mai karfin gaske da yake da karfin gaske to yarsa ce fatima da sai tambaye ku yangar ke da a hannun wa kike wa min aina sirti li fatima ya aka yi kika zama ta fatima fa qalat sai ta ce a gharama al hajjaj amilan lahu bil kufati malan ta ce ai hajjaju akwai wani komanda daga cikin komandojin yakin mahaifin fatima din shine Hajjaj ibn Yusuf Hajjaj ibn Yusuf al komanda ne daga cikin komandojin Abdul ibn Marwan wanda an dai san labarin sayar shahararsa da zalunci da kashe rai ba tare da wani haƙƙi ba to da ta'addanci sosai to sai take cewa aghrama al-Hajjaj amilan lahu bil Kufati malan ya dora wa wani ma'aikacinsa tara a Kufa ta dukiya ya dora masa tara ta dukiya da zai bayar wa kuntu fi raqiqi zalika al'amil kuma ni ina daga cikin bayan wannan ma'aikacin nashi da ya dora wa tara fa akhadhani sai ya karbe ni a matsayin tara wa ba'atha bi ila abdul malik sai ya aika ni zuwa ga abdul malik shine khalifa abdul malik dan marwan shine mahaifin ita fatima sai ya aika ni fa wahabani li fatima shi kuma mahaifina sai ya bani ita don ta zama bai wadda za ta rika min aikace-aikace wato sai ya ba da ita ga fatima isa kala fa ma fa'ala zalika al'amil to shine sai ya tambaye ta ce wato wannan ma'aikacin me yake ciki yanzu kala talaka sai ai ya rasu kala wa hal taraka waladan yace to ya bar yaya kala na'am tace eh, ya bar yaya kala fa ma halin cito mai suke ciki yanzu 'ya'yan nashi kala sayya suna cikin mummunan hali kala shuddi alaiki su ya baki cito sa kayanki wanzu habi ila makaniki koma inda kika fito koma gurinki ki zauna sun makataba ila amilihi alal iraki sai ya aika wa gwamnansa a can iraki ya ce da shi a naba'as ilayya fulan ibn fulan alal barit ka haɗa. ka aiko min da wani dan wani wato dan wannan mutum mai asalin ita wannan baiwa ɗansa ka turo min wani dan wani tare da magatakarda ya zo da shi wuri na falamma kadima yayin da wannan da na mutumin nan ya zo kana lahu sai shi dan umar dan abdulaziz ya ce da shi irfa ilayya jami'a ma gharramahu alhajjaj li abika kawo min list jerin abubuwan da hajjaju ya karba a wajen babanka na na tara zano min abubuwan duka da ba da list din abubuwan da ya karba a wajen babanka na tara falam yarfa ilaiha shay'an illa dafa'u ilayhi to daga lokacin ya dinga rubuto masa ya karba kaza lokaci kaza sai na Umar dan Abdul Aziz ce to a bashi a mayar masa a mayar masa a mayar masa thumma amara bil jariyati fadufi atlahu har aka zo kan wannan ku yanga ya ce to a mayar masa ku ma sun maƙala lahu iyaka wa iyaha ce to ba kai ba ita fala'alla a baka kan alama biha tunda da a matsayin baiwar mahaifinka ce tana yi ya kusance ta kaga ta haramta gari ka Faƙalar gulamu sai yaron ya ce hiya laka ya amiran mu'mini na bar maka ita kala la hajata li biha ce ban da bukatarta kala fabta'aha minni ce to ka saya ka saye ta ka bani kuɗin qala lastu idan mimman naha nafsa anil hawa in na dawo na saye ta kuma ta zan baiwa na zanto ba daga cikin wanda ya hana zuciyarsa abin da take so ba falamma azama alfata ala al-insiraf biha qalat yayin da shi wannan saurayi yazo zai tafi da wannan kuyanga sai ta ciyo ta cewa Umar dan Abdul Aziz aina wajduka bi ya amiral mu'minin ina da soyayyar da kake mun kenan soyayyar da ban dubba kai ciki ba qala ala halihi ta yanzu ina nan da yadda nake da ina jin san wala qad zada ya ma karu walam tazal aljariyatu fi nafsi umara hatta mata rahimahullah bata gushe ba a zuciyarsa har ya mutu to wannan ma labari ne da suka bayar a shi alkhara'iti ya kawo shi a cikin i'tilalul qulub hakanan ibnu ibnu asakir a cikin tarihu dimashq ya kawo wannan labari amma a cikin sanadinsa kamar yadda muka gani a cikin tarihi ibn asakir akwai alhaitham ibn adi alhaitham ibn adi a gurin malamai makaryaci ne kuma shi muka gani cikin wanda suka ruwaito wannan labari kaga labari ya biyo ta hannun makaryaci kaga ba magana saboda haka wannan labari labari ne da bai tabbata ba bai tabbata ba ba a yi haka ba to duk dai sun kawo wannan ne a cikin bayanin da suke cewa manyan mutane ma masu daraja sun kamu da ciwon su dan menene za ka soki kamuwa da ciwon su an gane cikin hujjojinsu ne to amma dai wannan shi ma bai inganta ba suka ce wa haza abubakar muhammad ibn dawud al-zahiri al'alamu al-mashhur fi funun al-ilm min al-fiqh wal hadith wal tafsir wal adab wa lahu qawlun fi al-fiqh وكان من وهو من اكابر العلماء وعشقه مشهور سكتي ga Abu Bakar Muhammad dan Dawud al-Zahiri an san Dawud ibn Ali al-Zahiri shugaban mazhab al to dan sa akwai mahaifin sunan shi Dawud ibn Ali shine shugaban mazhabar al akwai dan sa Muhammad ibn Dawud ibn Ali al-Zahiri ana masa alkunya da abubakar to shi ma ba shahararren mutum ne malami ne masanin ilimi fanni-fanni ya san ilimin hadisi ya san ilimin tafsiri ya san ilimin adabi ya san ilimin fikihu yana da rubuce-rubuce a cikin waɗannan ilimin muka da ya shahara da saninsu kuma sananne ne a zamaninsa har shekara ta 323 ta 323 bayan hijira suka ce shi ma wannan malami duk da yadda ya shahara da ilimi ai an shirwaito mana cewa ya samu irin wannan ciwon matsanancin so din sai suka ba da labarin eh, kala niftawaihi afuwan abin nan ya rasu shekara ta da 296 ba 323 ba 296 kala niftsawaihi suka ce niftsawaihi niftsawaihi wani malamin luga ne malamin adabi ne a sunan shi ibrahim ibn muhammad abu abdullah ibrahim ibn muhammad ibn arafa al'ataki al'azdi ana ce da shi ibn abin niftsawaihi shi ne yake cewa da haltu alaihi fi maradihi allazi mata fihi na shiga wajen muhammad ibn yahud ibn ali a rashin lafiyar da ita ce ya rasu faƙultu sai na ce kaifa ta ji duka yaya kake jin ka yanzu faƙala hubbu man ta'alamu aurasani ma tara san wanda ka riga ka sani ya gadan min da abin da yanzu ka gani فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه سينتي ميسا بذاك جدادي da دشي تارد iko لإيكو أكنسا wato in ku yanga ce ka saya mana in kuma ya ce ka aure ta mana faƙala alistimtawa alawa cahini shi jin daɗin iri biyu ne a haduhu ban nazarar mubah na farko ne in yi kallo wanda aka halatta shine kallon farar ɗaya shi wannan an halatta min. to baya gare shi kuma in na sake kura wato kallon kurulla to wannan kuma haramun ne wal akharu al-lazzatu mahzura dayan kuma shine in ji dadi da ita ta hanyar da aka haramta wa amma an-nazru fa amma an-nazru al-mubah fa huwa alladhi ma tara wannan ganin kallon na halal shine ya gadar min da abinda yanzu ka ganna a ciki na rashin lafiya wato ganin farar ɗaiɗin nan shi ya jefa min abin da ya jefa min na tsananin soyayyar da har yanzu ka gani ga ni kwance ba ni da lafiya wa amma lalmazzatul mahzura amma wannan jin daɗin na haram kuma fa min minha ma haddathani abi abinda ya hana ni wannan shine hadisin da babana ya bani yana nufin Dawud ibn Ali al zahiri shi kuma yace na Suwaid ibn Sa'id suwaid ibn sa'id shi kuma ya bashi hadisin shi kuma yace haddathana ali ibn mushir ali ibn mushir shi kuma shi ya bashi hadisin shi kuma ya same shi daga abi yahya al-qattat shi kuma daga mujahid shi kuma daga dan abbas yarfa'uhu yana daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace man ashiqa wanda ya fada tsananin so na bege wa katama amma ya boye al'amarin aransa wa affa ya kame kansa wa sabara yayi haƙuri ghafarallahu lahu Allah zai gafarta masa wa adkhalahu aljannata zai shigar da shi aljanna ce wannan hadisin shi ji shi ya hana ni thumma shada sannan sai ya rera waɗannan baitocin انظر إلى ya يجري في لواحذه وانظر ila دعج في طرفه الساجي وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاج ثم أنشد سنة ساكرين وسوء ما لهم أنكروا سوادا بخديه ولا ينكرون ورد الغصون إن يكن عيب خده بدد الشعر فعيب العيون شعر الجفون wannan الحديث da ya kawo hadisin man ashika wa katama wa afu wa sabara ghafara ibn al-qayyim zai zo ya bada ansa a kansa kuma hadisi ne bai tabbata ba kamar da kuka gani daga isnadin sa isnadin sa da ya kawo anan ma suwaid ibn sa'id al-hadathani wannan matruk ne malamai sun yi watsi da hadisansa sun yi watsi da hadisansa har akwai inda yahya ibn ma'in yake cewa da yana da wato doki da garma abin da da mashi ya je ya yaki wannan mutum saboda irin hadisan da yake yada marasa kyau sannan shehin ali ibn musir abu ya hayar qattat shi ma za'ifi ne saboda ko sanadin da ya kawo a nan yana da muka cewa hadisin bai tabbata ba amma bayani zai zo a kansa a nan gaba hadisi ne wanda bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ya ce mana shika fa afwa katama wa afwa wa sabara ghafara wa mata ghafara Allahu lahu to sannan ya rera wannan waka ce unzur ila sihri unzur ila sihri yajri fi lawahibihi wanzur ila da'atin fi tarfihi saji ka duba ka ga sihirin da yake gudana a cikin idansa a cikin kallansa sannan wanzur ila da'atin fi tarfihi saji duba irin bakin idansa kwaye bakin kwaye idansa da yake cikin kwallin idansa da yake rufe wato ko dai yana rufe da da lullubi alburko da ake sawa ana rufe fuska ko kuma gashin kai ya rufe shi wanzur ila sha'aratin fawqa aridihi duba gashin da yake kan kumatinsa ka hunna nimalin dabba fi aji kai ka ce ƴaƴan tururuwai ne da suke ta tafiya akan akan haƙorin haƙorin giwa shine al'aji haƙorin giwa haƙorin giwa fari ga kuma baƙaƙen abin nan suna tafiya akan sa abin nan bakaken ‘ya'yan tururuwai. sannan ya sake rera wasu baitocin ya ce malahum an karu sabadan bi haddaihi wala yin kiru na wardal wasoni me yasa suke inkarin bakin gashin da ya rubo a kan kumatinsa amma ba ta inkarin furannin da suke zubowa a kan resan itaciya in ya kuna aibu haddihi bada da shari'a in wannan gashin da ya zubo watsu a kan kumatinsa shine aibinsa to fa aibul uyuni sha'rul duhuni to ashe ma idanu sai a aibanta su da ainihin gashin gira da yake kansu to daidai yana so ya ce kamannin abin da yake so yake sifantawa kamanninsa da yawan gashinsa da yadda gashinsa yake zubowa baki kirin da idansa idan nan nashi wanda yake mai bakin mai baki sosai yana daga cikin alamar kyau to duk wannan dai rera waɗannan baitocin da yake yi a cikin rashin lafiya alama ce ta cewa ya kamu da wannan cuta fa qultu lahu sai shi nafsa waihi sai ya ce da shi nafaita alqiyasa fil fiqh kai dan zahiriya ne ka ce babu qiyasi a fiqh akwai hanyoyin tabbatar da hukunci da malamai suke fada bayan alkur'ani sai sunna sai ijma'i sai kuma kiyasi kiyasi shine a kwatanta wani abu da wani abu da suka yi kama a hukunci kamar a ce giya haramun ce saboda tana bugarwa giya haramun ce saboda wanda ya sha tana bugar da shi ta rasa hankalinsa to duk wani abin da za a sha ya bugar a rasa hankali shi ma hukuncinsa ɗaya da giya sai a ce to duk abu wanda aka gan shi ko da ba sunan shi giya ba amma in aka sha shi yana bugar da hankali to su ma hukuncinsa daya da giya shi wani shi ake cin kiyasi hanya ce ta tabbatar da hukuncin abubuwa da dama waɗanda ambatansu bai zo ba a cikin alkur'ani ko sunna amma kuma sifofinsu suna da akwai ire-irensu a cikin hukunce-hukuncen alkur'ani da sunna to sai a duba abu kaza sifarsa kaza to menene da ke da irin wannan sifar a cikin abubuwan da aka yi hukunci akan sai a bashi wannan hukunci sauraka yanzu kayan maye da kayan shaye-shaye da ake da su yanzu ai ba nasi aka yi akan su ba balanin waye-waye ai ba musu cikin alkur'ani amma kuma hukuncin su hukuncin giya ne saboda suna bugarwa su ma an sha su da sauran sauran da haka duk wanda ya sha su daidai yake da wanda ya sha giya hukuncin da ake wa mashayin giya irinsa ake masa to wannan shine kiyasi to su mazhaban zahiriya da shi wannan dan mai mazhaban ne shi dan mai mazhaban ne wannan wanda yake cikin wannan cuta ta soyayya dan mai mazhaban ne su kuma ba su kiyasi to kuma gashi a cikin waƙoƙinsa yana kiyasi yana ka annahunna limalun dabba fi aji wani kiyasi ne kana kwatanta wani abu da wani abu ko kuma kun ce a hukuncin shari'a babu kiyasi sai ce na faital qiyasa fi fiqh wa asbathahu fi shi'ri faƙala galabatul wajdi wa malakatun nafsi da'awa ilaihi ta ce ai tsananin soyayya ne da abin da ya riga ya rinjaye a kan zuciya abin da ya riga ya danna zuciya ya mamaye zuciya shi ne ya kawo wannan wato wannan abin da kaji ina furtawa a cikin wannan baitoci har cikin jima akwai kiyasi duk da ni ban ce akwai kiyasi ba amma yanzu kaji ina faɗa kiyasi to tsananin cutar so ce ta kama ni har kaji ina furta kiyasi saka sai kai hakuri thumma mata min lailatihi suka ce a daren ya mutu da labarin sai yana cikin tarihu bagdad na al-khatib al-baghdadi to abinda su suke faɗa anan suna so su ce ga wani babba shi ma malami ne sananne amma shi ma gashi irin halin da ya tsinci kansa har ma gashi cutar son da ya kamu da ita duk da ya kame kansa bai jefa kansa cikin wani shiririta da shashanci ba har ma ta kai shi ya rasa rayuwarsa ce to kaga ashe ba za a zo a yi ta kushe abin ba sai ka ta kushe abin kamar waɗannan ba duk kana kushe su ne suka ce to kaga ya kamata ka yi wannan bayanin wanda duk cikin hujjojinsu ne ina tsoron mu ci gaba wani hujjar ta kama shi tun ba a je ga warwara ba <laughs> ya ji cewa kai hujjojin nan nasa suna da ƙarfi kuma fa wa bi sababi ma'shuqihi sannafa kitabuz zuhra yana da kitabun zahra fil adab az fil adab littafi ne yana nan bugagge a saboda tsananin san nashi ne ya rubuta wannan littafin a ciki ta bayanin baitoci da abubuwa na soyayya da gebe da waye da waye domin kalamihi fihi daga abin da ya faɗa a cikinsa a babi na 48 shafi na 452 يكي من يئس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى أتكن مغنغنن دير كي أو أن اللتاف الناشن زهرة الآداب, الآداب يكي تشيوا وان دك يفتر daga samun abin da yake so har ya kai ga mutuwa walam ya mutkai har ya zanto bai kuma mutu ba ya fitar da kaunar cewa ba zai samu ba ya ɗeba kauna ba zai samu abin da yake so ba amma kuma ya ci gaba da zama da ransa bai mutu ba ya ce to wanda ya haya gada wanda ya kubuta me yasa ya kubuta ya ce wa zalika anna awwala rawatil ya'ti ta'til qalb anna awwala rawatil ta'til qalba wa huwa ghayru musta'id lahu ce saboda tsananin abin tsoro na soyayya shine wanda yake fara zuwa wa zuciya babban abin da yake fara dukan zuciya na tsananin soyayya wannan shine babban abin tsoro na farko kuma yakan zo ya samu zuciyar nan bata shirya ba saboda haka tana iya bugawa saboda ba a shirya take ba to in har ya haye duk da ya samu wannan amma kuma ya haye zuciyar bata buga ba to ta bin in ta zo za ta samu wancan abu na farko da ya zo ya shirya ta yanzu tana shirye da za ta iya fuskantar dukkan kuma wani abin da zai biyo baya shi to duk wanda ya so sannan ya fitar da kauna daga samun abin da yake so zuciyarsa ba ta buga ba ya mutu to wannan ya hai shi to dan abin da duk zai zo gaba zai zo ya same shi ya riga ya saba ya shirya don na farko da yake zuwa yana zuwa ya samu zuciya bata shirya ba in har kuma ya same ta bata shirya ba duk da haka mutum ya yi to shi kenan ya ci gaba da haihuwa kenan wannan cikin bayanin da shi yake yi kenan kamar yana faɗar labarin kansa ne Allahu a'lam waltaqa huwa wa abul abbas ibn Surayj ya haɗu da abul abbas ibn Surayj abul abbas ibn Surayj ɗaya daga cikin manyan malaman Shafi'iyya ne a zamaninsa sa ɗaya daga cikin manyan malaman shafi'iya ibn suraic ahmad ibn umar ibn suraic alkali ne mutumin bagadaza ya shahara a zamaninsa a rasu shekara ta ɗari uku da shida to sukan buga tunda shi wannan ɗan zahiriya ne ɗan mazhabar zahiriya ne wanda ko ɗan mazhabar shafi'iya ne saboda haka akwai abubuwa da yawa da suke sabawa a kansu to sukan samu majalisi wani lokaci su yi ta tafka muhawara akan wasu batuttuka na ilimi haka shi wannan abubakar eh, ibn dawud ibn ali ya zanto ɗaya daga cikin waɗanda suke taryar shi abu abin nan ibnu a shafi'i su tafka da shi to wata rana sun haɗu da abu al-abbas ibnu surayc fi majlisi abil hasan ali ibn isa al a majalisar wani ɗaya daga cikin wazirai na zamanin na zamaninsu shine abul hasan ali eh, ibn isa ibn dawud al-jarrah ɗaya daga cikin wazirai ne ya yi wazirci ga al-muqtadir billah ya yi wazirci ga al-qahir billah wannan duk cikin eh, sarakunan daulolin banil abbas ne to duk sun yi musu wazirci ya musu wazirci waziri ne wanda kuma yana da ilimi yana da balaga sosai to yawanci a wancan lokacin majalisun sarakuna da masu mulki sukan haɗa malamai da suka fito daga mazhabobi daban-daban to wani lokaci akan tafka muhawara a gaban basaraki wannan ya faɗa wannan ya faɗa kowa yana kawo hujjojinsa na ilimi yana bajewa a gurin sauraka shi wannan da ake magana a kansa dan dawud ibn ali muhammad ibn dawud ibn ali sun haɗu da da shi abul abbas ibn suraij a majalisar waziri alhassan أبو الحسن علي بن, علي بن عيسى الوزير فتناظرا في مسألة, في aka ɗauko matsalar fiƙihu da ta shafi ila'i ila'i shine mutum ya rantsuwa ba zai kusanci matarsa ba wanda Allah ya magana ta suratul baqara lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur to sai aka zo ta mas'alar da ta shafi wannan fiqhun ila'i fa qala lahu ibn surayj أنت بأن تقول ما دامت لحظاته من دامت لحظاته كثرت حسراته أحذق منك بالكلام على آه، أحذق منك بالكلام على الفتح سيشي وانا مالمي نشافئي ايكي قام وانا مالمي آه، علي بن داود ايكي كي كجي كي تمغانا أكن سويا سويا إلو مغانغانونك كتشي من دامت لحظاته كثرت حسراته wanda ya cika gani zai cika nadama wanda ya cika gane-gane to kuma zai cika nadama saboda zai ta gano abin zai ta damunsa ce kai kake irin wanda maganganu to ka kai ta wanda maganganu ya fi maka ka fi ƙwarewa a nan samar ka zo kana magana akan fiki abin da yake so ya ce a nan wajen ka fi ƙwarewa maganar soyayya ba maganar fiki ba to nan suna so su ce ya shahara da wannan kuma an san shi da wadanda da cewa shi kuma malami ne yana da nasibi a cikin a cikin abin da ya shafi ya shafi fiqh fa qala la in kana zalika sai yace da shi to in haka ne fa inni aqulu to ga abin da ni nake cewa unazzihu fi rawdil mahasin muqlati wa amna'u nafsi an tanala muharrama wa ahmilu min thiqli al hawa ma la wa annahu yusabbu ala يصب على al الأصم tahaddama وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاسي رده لتكلمه رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم فلست أرى ودا صحيحا مسلما أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنأ نفسي أن تنال محرمة جد هكا كي كنا مقدر وانا أما بك سمي لك فلا با ناتي وكودا ناشي قدوسين أبا باما ما سكو تنكن تلكك إدونا ba na sanya ido na in kalli abin da bai dace ba dukkansa wa amna'u nafsi an tanala muharrama ina hana zuciyata ta samu abin da yake na haramun ba na yadda in jefa kaina ko in sa kaina cikin abin da yake haramun ko min kansa wa ahmilu min fiqri hawa nakan ɗauki nauyin soyayya wato soyayya duk nauyinta na nakan jure mata mala wannahu yusabbu ala sakhri al ta haddama. nauyin da za a dora shi akan falalan dutse mai girma to da sai ya rushe wato ina da juriya juriyar da duk girman dutse da karfinsa ba zai iya daukinsa ba ba zai iya yinta ba ya ce wayan tiko tsarfi an mutar jami khatari falaula ikhtilati da hula ta kallama idona yana faɗar abin da yake cikin zuciyata kallo na yana faɗa maka abin da yake cikin zuciyata ba don ƙoƙarin da nake yi na janye shi ba to da sai ya furta ma an ji maganganu a bakina waɗanda suke nuna abin da ke zuciyata amma ba na barinsa ra'aitul hawa da'awa minan nasi kulle ni wannan soyayya soyayya da ake ta magana in ji shi ce kawai ina ga surutan mutane ne da ƙarerayen suke yi falastu ara wuddan sahiha musallama ni ban ga soyayya gaskiya ba ta gaskiyan ta gaske duk soyayya ƙarya suke yi mana yana so ce in soyayya ce shi yake yin ta gaskiya amma duk wannan makaryata ne to ya ce wannan ni shi ne abin da nake faɗa faƙaɗa lahu abu al'abbas ibn suraici bi ma tafkaru alayya sai abu abbas ibn ce don me kake min alfahari me za ka faɗa ka yi min alfahari da shi cewa kai kaza kai kaza kai kaza walau shi ita ƙultu ma da na ga dama in ji shi abul abbas ibn surais ni ma da na ga dama sai in ce da kai wa muta'imin ka shahdi fi nagamatihi qad bittu amna'uhu ladhiza sinatihi ظنا به وبحسنه وحديثه وأنزه اللحظات من وجناته حتى إذا إذا ما الصبح لاها عموده ولا بخاتم ربه وبراته شنو هذا أنا قدامات إن جاء مكهكا ومطائم كالشهد في نغماته muta'imin ka shahadi fi na gamatihi wani abin da yake ciyarwa yana ciyar da abin da yake ka kamar zuma a cikin sautinsa in yana magana maganarsa kamar zuma ce yake ɗanɗana maka gadbittu uhu laziza sinati amma na kwana ina hana shi ya ji daɗin gyangyaɗinsa wato abin da yake so ya ce gashi duk inda kyau ya kai ya kai amma kuma na ƙi bashi bukatarsa Zannan bihi wa bi husnihi wa hadithihi Zannan bihi ina masa ruwar kansa da kyansa da ziken zancensa wa unazzihu lahazata min wajanatihi sannan kuma ina tsarkake allahazat ganina daga fuskarsa wato ba na tsayawa kura masa ido in kalli kyan da yake tare da shi hatta idza ma laha as-subhu amuduhu hatta idza laha as-subhu idza lokacin da subahi ta kawo kai walla bi khatami rabbih wa baratihi to sai tafi lafiyar salau da yadda Allah ya halicce shi ba tare da wani abu ya same shi ba abinda yake so ya ce shi mutum ne mai kame kansa shi mutum ne mai tsara mutuncinsa shi mutum ne dukkan abu duk daɗinsa ba zai dame shi ba da za a hada shi da wacce tafi kowa kyau tafi kowa tsarki tafi kowa abin nan hada su to shi zai yi kokari ya kai kange kansa yadda wannan za ta fita da da mutuncinta za ta fita da budurcinta ba tare da ya taba ta ba khatam rabbihi wa barati yana nufin budurcinta ba tare da ya taba wani abu nata ba wato wannan dai kawai magana ce ta malinta da kuma nuna kwarewa wajen sarrafa harshe kamar yadda shi wancan ya yi nashi shi ma ya ce to za ka yi min alfahari ni ma bari ka jinawa shi ma ya yi nashi faƙala abubakar sai shi wancan ya ce a to abinda kake kenan ya fazo alaihi alwaziru ma a kan rabihi hatta yi ƙi mushahadai na ala annahu wallah bi khatami rabbi wa bara'ati ya ce to waziri tunda a gaban sarki ake wannan tattaunawa ce to waziri ka ji fa ya ce an haɗa shi da wata a ɗaki ɗaya amma ta fita lafiya saboda haka ya kashe dubi. kawo shaidu duk cewa ta fita lafiya faƙalar musurai sai musurai da ce yalzamu ne fi haza ma yalzamu ka fi ka ai in ka faɗa haka kai ma kayi wata magana irin wannan kai ma sai a riƙe ka sai ka kawo shaidu biyu ai kai ma a cikin magana ka ka ce unazzihu fi raudil mahasini muqlati wa amna nafsi an tanala muharrama ba a cikin baitin cika ka faɗi wannan ba cewa kana shiga dausayin ababai masu kyau dausayin kyau amma kuma ka tsare ka. ka hana ranka abin da take so to kawo shaidu فضحك الوزير فقال لقد jama'atu ma lutfan wa zarfa cikin haɗa abin da zai bada wato barkwanci da kuma hankali zakara zalika abubakar al-khatib fi tarihi abubakar al-khatib a cikin tarihi bagdad shi ya kawo wannan wato ya kawo wannan majalisa da ta faru a abin nan amma a cikin a cikin tarihu bagdad mujallaji na biyar shafi na 262 abinda yake nunawa siyakin kistar ya sha babban da wanda shi ibn qayyim ya kawo ta ana domin a can a ruwayar khatibul bagdadi wannan munazarar ta faru ne a majalisin alkali abu umar muhammad bin yusuf kuma mas'alar da aka tattauna ita ce mas'alar zihari ba ta ila'i ba da wasu sabanin da yake cikin ruwayar khatibul bagdadi da nan ibn qayyim yake cewa ita ce wannan akwai sabani da yake cikin wanda ya faɗa anan da wacce take cikin riwayar khatibul bagdadi abinda ya kawo anan yayi daidai da abinda da yake cikin littafin al-masud da zahrul adab da wafayatul a'yan da ibn khillikan da kuma littafin manazilul ahbab a cikinsu su kissar haka take kamar yadda take cikin amma ba a cikin littafin khatib al ba yace waja'athu yawman fatiyan madmunu afwan futiya madmunuha wata rana an kawo shi abubakar ibnu ibnu daud al-zahiri fatawa ga abinda fatawar ta ce ya ibnu daud ya faqih al-iraqi aftina fi qawatil al-ahdaq هل عليها بما أتت من جناح أم حلال لها دم العشاق يا ابن داود fatawar tana cewa ya kai dan Dawud ya faqih al-iraqi ya malamin fiqhu na mutan iraqi afkina to kai mana fatawa fi qawatil al-ahdathi matan da suke kashe maza idan sun gansu wato ganin su yasa wani ya kamu da cutar so har ya mutu to me ya hukuncin wannan matan da tsare da kansu yake sa mutane suna mutuwa sun gansu hal alaiha bima atat min junahi wannan da aka gani aka mutu shin tana da laifi ko ko ta kashe banza am halalun laha damul ushati masoyanta su ta mutuwa halal ne kai mana fatawa menene hukuncinta fa kataba aljawaba tahta albaytayn bi khatihi sai ba da ansa shi ma cikin baiti biyu da rubutun hannunsa يتي عندي جواب مسائل العشاق فاسمعه من قريح الحشا مشتاقي لما سألت عن الهوى هيجتني وأرقت دمعا لم يكن بمراقي إن كان معشوق يعذب عاشقا كان المعذب أنعم العشاق يتي عندي جواب من مسائل جواب مسائل العشاق إنا دا tambayoyin duk waɗanda suke cikin cutar cutar soyayya duk tambayar da za su ina da ansarta fasma'ahu min qarish al-hasha mushtaqi ka saurari ansa daga wanda shi ma cikin sa cike yake da cuta da kuraje na soyayya shikenan yana cike da cututtukan soyayya a cikin sa da bege to shi zai iya baka ansa lamma sa'alta anil hawa hayyajtani yayin da kai tambaya a kan soyayya ni ma sai ka motsa mun na wadafin sai ka tayar mun da ta wadafin wa arabta dam an ka zubo min da hawaye lam kun bi muraki wanda ba zubar da shi nake ba wato ni ma ka tada mun tsohon tsibi in kana a yu'azzabu 'ashiqan yu'azzibu ashikan idan har wanda ake so yana azabtar da mai sansa to wannan da ake azabtarwar an amal ushaqi ya fi kowa jin daɗi in dai har kana shan azaba saboda soyayya ne to wannan azabar daɗi ne da ita saboda haka dan ne za a hukunta wanda yake daɗaɗa maka kamar sun ce ba har sun shiga wani hali ba suka mutu to ai daɗi suka sha saboda haka dan kuma za a zuwa ce a hukunta wanda ya sa mutu cikin daɗi to wannan a tarihu bagdad da littafin masari al-ushaq al-khatib al ya ɗauko wannan kissa daga da sanadinsa daga wasu daga cikin abin nan sahabbansa ko almajiransa yake cewa kataba ba'du ahli al-adab ila abi bakr cewa wani daga cikin wato masana adabi na larabci ya rubuta wa abubakar ibn dawud al-zahiri ibn khillikan a cikin wafayat al-a'yan mujalladi na hudu shafi na 261 ya ciro wannan shi ma daga ibnu abid duniya cewa abubakar ibnu abid duniya cewa yana majalisin abubakar ibnu ali ibnu dawud lokacin wani mai fatawa ya zo masa har ma a cikin kistar yake cewa mai masa fatawar ibnu rumi ne ibnu rumi an sai ɗaya cikin mawaka ne shahararren mawaki shi ne ya zo da wannan fatawar kuma ansar da ya bayar kamar yadda yake cikin waɗancan littattafai littafin ibnu khillikan cewa ya kaifa yuftikum Katilun sari'u bi sihabil firaqi wa shiyaki wa Katilun talaki ahsanu halan inda daud min qatilil firaqi waɗannan baitocin da suke cikin littafin ibnu khillikan sun fi kusa da su zanto su ne ansar da ya bayar ba wanda ibnu qayyim ya ka anan ba saboda wanda ibnu qayyim ya ka anan zamu ga cewa baharin ya saba da da wancan da wancan baharin wancan wazanin baitin bazanin baitin da yake cikin ibn khillika shine nafsin wanda yake cikin tambayar kaifa yuftikum qatilun sari'u bi sihami al-firat wal ishtiyaq ce da ya za a yi mutumin da shi ma kusan ya halaka saboda soyayya halakakke ne matacce ne soyayya ta kashe shi ya za ku zo kuna neman fatawa sa. ni ma nan matacce ne yana su ci ni ma matacce ne kuma soyayya ta kashe ni kuma ni ne zan ba ku ansa yace wa qatilut talaqi أحسن حالا عند داود من قتيل الفرات وأن ذا سهلوا سبود قنن جونا هل يموتوا أي يا أفدا مداما وأن ذا بجي مسا سبود جونا هل يموتوا هذا قنن جونا سكي هل يموتوا أي وأن أسامو رنقومي قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد صاحب الإنشاء wannan mai littafin manazirul ahbab wanda yana daga cikin littattafan da ibn qayyim yake dauko waɗannan kisoshi a ciki littafin manazilul ahbab wa manaratul albab littafi ne bugagge yana nan na shi wannan malami mai suna shahabuddin mahmud ibn eh, salman ibn fahad ah, mutumin halab ne ya rasu a dimashi shekara 725 725 kafin shekara wafatin ibn taymiya da shekara da shekara uku to a cikin littafinsa ya ce wa ƙultu fi jawabin baite ne ala waznihima mujiban lissa'ili yake cewa ni ga ansar da zan bawa shi mai waccan tambaya akan wazani akan ma'aunin baitocinsa da ya tambaya da su kaga wanda yana nuna cewa ibnul qayyim ya amfani da wannan littafi ne wajen dauko abin da ya dauko saboda abin da ya dauko yayi daidai da abin da yake cikin wannan littafi na manazil ahbab to za ka baitocin da aka kawo a matsayin ansar abubakar ba su yi wazanin su bai daidai da wanda da da min da mai tambayar ba shi yasa shi mai littafi yake cewa to ni ga ansa wanda ya daidai wazanin ta ya daidai ma'aunin ta ya daidai da ma'aunin waccan tambaya kulli man ja'a sa'ilan an bi hadin kunna yal'abna fi damil ushaqi ما على السيف في الورى من جناح إن سن الحد عن دم مفراط وسيوف لهذه أولى أن تصفح عما جنت على الأشاق إن كل من قتلنا شهيد ولهذا يفنى ظنا وهو باقي يكي تقول لمن جاء سائلا أن لهذا هن يلعبن في دم الأشاق كقيام وندي زنا تنبير ولأنما سكلوا da kallon da suke da shi har yake wasa a cikin jinin masu soyayya masoya wato ganin su da kallon su yake wasa wajen kashe masoya ka gaya musu ma ala saifu filwara wara min junahin in sanal hadda addamin murat babu laifi ga takobi in ya fasa haddi ya fasa tsayar da haddi na jinin da aka riga aka zubar da shi an so tsayar da haddi sai aka fasa saboda wata shubuha saboda wani dalili ba laifi ne a yi wannan wasiyuful lihazi to sakubban kallo na ido aula an tusfaha amma janat alal ushaki. su suka fi cancanta a yi musu afuwa daga laifin da suka yi wa masoya inda ma an man na shahidu duk wanda suka kashe shahidi ne ولهذا يفنى ظنا وهو باقي shi yasa gan ganshi yana da ransa amma duk ya rame ya kanjame saboda shahidi soke shahidi ai bai rai ne don, ba mutuwa wala ta kulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat to saboda ka shi ma gashi nan matacce ne amma gashi nan ya mutu ya kanjame a mace mutuwar zaune sai saboda haka shahidi ne zuwa sai a kyale su to lokaci yayi kuma na ga abubuwan da yawa ba za mu iya zuwa karshen su ba da na so kai mu karshen baitocin wannan mu tashi inda ba su ba to amma dole dai mu hakura da lokaci yayi kamar dai da kuka ji a yau tuk karatun mu dai akan shubha ce da waɗancan suke kawowa ta cewa soyayyan nan da ibnu qayyim kake suka manyan mutane ma sun shiga cikin ta har ma sun yi rubuce-rubuce akai sun yi wa'yan waƙe-waƙensu akai gashi ma kaɗan daga ciki shine da suka yi ta koro mana waɗannan abubuwa Abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh